alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man a ci gaba da sharhin wannan littafi mai albarka sharafu ashabul hadith na babban malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Al-Kabir Ibn Muhammad Al-Kofawi asari babban malamin mu kuma mawallafi sannan tsohon din na School of Islamic and Quranic a wannan makaranta a aminu kano college of islamic allila studies kuma a yanzu haka din na club menene masunan ali ali ali ne shi ne aka canja da kuma makarantar yanzu <laughs> Ali early childhood education akwai hood a gaba early childhood education trust School of Islamic and Quranic Studies. So, Malam shi ne din wannan makaranta. To, wannan bai suka kame da muka fara a baya muna baiti na ishirin da da biyu kuna humu jarhuhum ilalin karajjasi to malam sai an mana bayanin karajjasi ɗin nan kai ba masu rijis ok saurari um, ha? Hmm. ok ta shi hmm, na na gani

تو كناهم جرهم علل عبادة تبقى علل العلل جمع علة والعلة في الأصل شيني سبب خفي لغالب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها وأن سببين خفي ويي ذاك بك مرتج لي سيبني بإرسالي وأن سوء بجنته أما إنت إلى سببين خفي غالب kuma yana da rikirkitarwa ba irin sabubba ne koyayi waɗanda ba matsala ko ba a san su ba sannan in aka bashi zai iya sukar ingancin hadisin a zahiri kuma hadisin kamar babu shi wannan shine illa kamar istirabi kamar kalbi kamar idraji kamar gasunan da abubuwa da yawa da sukan iya zama illa tasfifi da da da abin nan da tahrifi da sauransu to akwai littattafai na ilal wanda su littattafai na ilal littattafai ne da ake wallafa su domin sharhi akan halayen hadisi da marautan hadisi wanda shi babin ilal babi ne wanda yake mai rikitarwa don haka ba kowa ne ya iya shi ba ma a cikin malaman hadisi sai wa'insu malamai da aka kirga irin su Usman ibn Shaiba irin su Imam bukhari irin su Ali ibn al-Madini da sauransu wanda aka ware aka ce su kan sun kware a irin ilal wanda kuma akan ce ilal ana nufin ilimi na sanin makama game da abin da ya shafi ingancin hadisai da kuma hukunce hukuncen kawai ka da al'ilal na al'imamu al'imam a tirmidhi wanda ya yi shi ya hada shi da jami'in ɗinsa wanda ya samu sharhi mai kyau daga alhafiz ibn rajab alhambali allah ya kansa da rahma وذلكني أشهر ما أستدرك في الحنجلة ينعم أن بقع شيء مدلنا بيديو آه، تحقيق النور الدين ليتر أما تقوموت تحقيقات لبندنا فلنا أقول إلى ال... نا... الإمام أحمد ابن حنبل الله يتأنسى رحمة أقول إلى ال... نا علي بن المديني أقول إلى ال... نا الإمام الحافظ الدار قتلي كرجاسي اسم كلمة أنت بإيمانا wato littattafan ilan ɗin a matsayin masu tsawatarwa sajjar na sai zanto musjir musjir ne to su littattafan ilan ɗin ka annaha zajiratu kamar tsawatarwa ce ga waɗanda suke shirin yi wa hadisi ƙarya to akwai bayanai da abubuwa da loga-loga da aka yi bayani wanda da zarar kai ƙarya za a iya ganewa ta hanyar littattafan ilan wa ba'adu ha kafatun وبعضها خاصة عن بعض ما كتبوا وبعضها عامة عامة من دون إكناس وبعضها وصلت كل تتفن خاصة وخاصة واتو عن بعض ما كتبوا وصلت تتفن واتو سن شافي abin da nake fahimta kamar ke ɓantaccen kamar misali a ce littafin jarhu to kuma jarhi ne kawai ta'adil ne kawai ilal ne kawai wasu haka da kuma na to ai mana da an zo an mana bayani tun da matsala to to to shi yana koma zuwa ga asnaf na littattafan rijal akwai littattafan rijal ɗin da aka yi su wanda kawai kowane mutum ma za iya sawa a ciki a bayanin daga kowane lissafi akwai kuma littattafan da a'a an ware wasu littattafai kawai kamar yadda na yi bayani a baya kamar misali Al-kamal na makadisi Allah ya ji kansa da rahama ya yi shi ne kawai fi mallahu riwayatun fi kutubin sitta da haka inda ba ka cikin al-bukhari muslim tirmidhi na sai abu dawud ibn majah to ba za a samu sunanka a cikin wannan ba babu rijal da muwatta sai dai suna cikin sitta babu rijal na mu'jam qadarani معاذب القبر عن السيري إن النساء سنة سن ستة باب الرجال مثلا الدار من سيري إن سنة سن ستة أنجاني وسكم عامة قوة لقوة أن أنكر وش أنسى شأتكي كما نرون سير آلان عند من إمام الذهبي حتى وإن بابا تدل ويا حتى ما أقام على ثورة بقى أتكي وبعضها خاصة عن بعض ما كتبوا وبعضها عامة من دون إثنان إذا خرج وأنا أنبتر بشيبا وقد رحلت آه حقيقة كوما لمن حديثي رحلت رحلت رحل يرحل رحل يرحل هو ينا دا بابي دي ينا زوا أباب فرحة يفرحوا لأنكما ينا زوا أباب فتاها يفتحوا a سنه دائما يكون مفتوحا وقد رحلتم إلى الآفاق daga cikin falalolin su kamar falala ta shida kenan ko mazaya din nasu kamar da aka alƙawari ko malaman hadisi kun yi tafiya ilal asaki zuwa garuruwa sasanni na duniya fi falali domin neman ilimin hadisi min al-hijaz kun tafi garin hijaz makka da madina da ta'if ila sharqi wasu su sun yi gabashin duniya sun je kurasan sun je sambar ali walfasi kai wasu ma sun gangaro yankin barbar kamar a biladin maghrib kenan wanda a da wannan yankin duka ya hada duka ya hada da da andalus amma yanzu fas gari ne a morocco dawwantu musu nazar mahmudi to wannan magana ta wato duk wanda ya karanta ka ne yawanci wanda suka yi hadisi a nan sun san matsayin rihila domin a ilimin a cikin tadwirin sunna ana ware babi guda a yi a rihila ko da kuma irin yadda matsayin ta yake da maganganun malamai akan rihila al-imam al-hafiz khatib abu bakar ahmad ibn ali ibn sabit al-baghdadi yana littafi da ya wallafa akan الرحلة في طلب الحديث ya kawo maganganu da hadisai da yawa wanda tun lokacin sahabbai kai tun manzo Allah yana da rai ma aka fare kuma tun nasu ya taso daga Makka ya zo da Annabi sallama Jabir ibn Abdullah ya yi ruwa ya tafi zuwa ga Allah ibn Unais domin neman hadisi daya wannan ya tafi wajen Abu Darda domin neman hadisi haka tabi'ai sun yi tafiye-tafiye manyan malamai ma kai mutum ma an bai yi rihila ba ba a kirga ilimin sa a matsayin ilimi kaɗan ne malaman da su yi rihila ba kuma Allah ya ba su ilimi da yawa kamar Imam Malik shi ma kuma dan yana tsakanin Makka da Madina dawwantu sunnat al-mahmud fi suhufi kun rubuta sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin takaddu da tattafai kenan min as-sihari kun yi littattafan da suka kunshi hadisai ingantattu kamar al-jami'u sahih al-musnad من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه من إمام أبو عبد الله البخاري kamar abu sahih na imam abu hussein muslim ibn al al-kushairi sannan akwai al-mustadrak na imam abu abdullah hakim muhammad ibn abdullahi ibn bayy an-naisaburi ga sahih na imam ibn kuzaimata ibn kuzaima sannan ga at-taqasim wal anwa kenan ga as-sahih na imam ibn hibban sannan ga al-muntaka na imam ibn al-jarud جاء المختار نا الإمام الضياء المقدسي جوعا اللي تبين الأكوال الزكاة وإن جنبتهم مجلسين من الصحاح مسانيد أي أيوة، من مسانيد شمعنا أثري لو هو أتواقع في تسع تصرف وإلا فهو على وزن مفاعيل وإلا كل شيء أنا لوجه لي المفاتيح أنا تا مسانيد أنا تا مسانيد مفاتح مفاتيح والأفضح ما نطق به القرآن في المفتاح وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو تو أنا مثاني سوني لتستفند في الأصل التي تذكر أحاديث كل صحابي على حدة littafi نير da aka yi shi don kawo hadisan أما في أكثر رؤوس الأبواب aka سوني سوني عند din hadisan abu huraira sai a kawo sai an gama su hadisan bin umar sai a kawo mu kowane malami akwai tartibinsa amma wani lokacin akan saba wa wannan tsarin kamar musulmi baki wanda ba akan wannan tsarin ya tafi ba duk da cewa musulmi bai iso zuwa gare mu ba kuma shine akbarul masani sai dai labarin da muke ji a cikin littattafan su imam zahabi da sauransu kamar musulmi shafi'i shi ma ba a tartibin asma'u sahaba yake ba amma dai tsari ne na furo hadisai wanda kuma tajawuzan aka yi itlaqin kalmar musnad a kansa kutubul masanid suna da yawa kuma kusan yawancin hadisai suna cikin littafin masanid in dai ba sa cikin wa'anda aka saba da su kutubul sitta matsayinsu da daraja shi matsayinsu littafansu ne ke da daraja ta uku in ka ɗau asiha sai a sunan sai kuma almasani kamar yadda iraki bayan ya gama kawo مظنة قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أو أيش السنن فإنه قال ذكرت في بانيا جمع سيتي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيجعل جفنا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا يتي ودونها بان كاغم السنن في ما جعل على المسانيد بتتفند أخي جراسه مسانيد كبير مالا ما أنا يكامل مسانيد فيدعى الزفا لسوء ان نكون هذه ما ذاك يزام عتكي ذاك تام سري ذاك تام ضبي اذا ما كان يزام موجود كمسنة الطيالسي كمر مسندنا الإمام أبو داود هو سليمان ابن داود ابن سليمان الطيالسي كريم الشافعي هو يا رجل تقريبين ابو مشاعر مسند أبي داود الطيالسي وأحمد في مسند الإمام أحمد ابن محمد ibn hanbal الشيباني إمام أهل السنة والجماعة قام مسند البزار الإمام الحافظ أبو بكر البزار لمن قام مسندنا أبو يعلى أحمد بن المثنى الموسي ذا مسند نا, نا... تو إمام الدارمي littafin sunanne amma ibn sala ya kirga shi a cikin masani shi yasa imam al-iraqi ana ya masa istidraki yace wa adduhu lid-daribi yuntida shi ibn sala da yace musnad na littafin daribi sunansa musnad an masa intiqali to a takaice malam ya kawo mana cikin tafsir da suka wallafa akwai masanid wa qurrasi da kuma qurrasi al-ajza' al-hadithiyya kamar da malam yace abin da yake nufi kenan ah, su ne yan littattafai da ake wallafawa kamar bukari ya yi juzu'un qira'ati khalfal imam masana ce guda ɗaya za a tattara hadisanta juzu'u ya yadai da irin su na ibn arafa da irin su juzu'u na alqadar na al-imam abi dawud su ne al-ajza'u al-hadisiyya in ka je maktaba wajen su sun fi kowane littafi daɗin siya yanzu kamar mu a saudiya an ka zo ka je siyar da tattabai ne sai ka gan shi sai ga an sa maka riyal biyar in ka saka riyal hamsin sai ka sai ajiza guda goma kuma kowannen su wajibi ne a labirare ta malam ta ɗalibin hadisi a gansu sauraka suna da matuƙar mahimmanci shi sa aka sanar da kai anan kun ga anan za ka fesa tsuntsu da yawa da tsuntsi ɗaya dalili ko shine kaga nan mala yana gaya mana sharafu halin hadis amma kuma ciki yana ƙara maimaita mana karatun da muka yi a baya wannan duka ana yin su a cikin tazminin sunna sai ce mustakhrajatun akwai ta da ake kiran su mustakharajat al shi shine littafi ne da malami ne ya wallafa littafi kamar bukhari ba yana da sahih ba to sai a samu wani malami ya ce yana son ya rawaita hadisan bukhari amma ba ta hanyar bukhari ba sai ya fita fafutukan neman itinari dama ga hadisin ya san shi a cikin bukhari sai zai nemo wani malami wanda kila wannan malamin ya ji hadisin a wajen shi da malamin shi da malamin shi da malamin bukhari lokaci ɗaya suka ji hadisin shi kuma gashi yana da rai sai zanto isnadin ka inda za a karanto shi malamin ka na biyu shine malamin bukhari na biyu Kare a madadin ake karo ka zo ka sauka kayo ruwaya ta wajen bukhari duka je ka samu ma isnadi ali sai ku haɗu da bukhari a malaminsa ko a malamin malaminsa. in aka lissafa tsakanin da manzon Allah in mutum bakwai ne kai ma sai a ga mutum bakwai ne ko da da bambancin mutane shine mutum ya ɗau littafin wani ya bi shi ya rawaito shi da isnadansa ba da isnadan wannan wani ba in ya so sai su haɗu da wani a malaminsa ko a malamin malamin sa wannan shine mustakhraj eh, imam abu nu'aym ya yi wa littafin ibn ya yi littafin rama hurmuzi a littafin hakim al-ma'arifa ya yi masa istikraji ko al-imam abin nan al-imam abu awana ko ya yi wa littafin sahihu muslim istikraji sa'an nan gashi nan dai an yi wa bukhari an yi wa muslim an yi wa bukhari da muslim mustakhraj ala sahihai da mustakhraj ala sahih bukhari da mustafar ala sahih muslim an yi su kuma da yawa shi yasa ibn salah bayan ya kawo su a cikin muqaddima iraki yake cewa wastakhraju ala sahihi ka'adi awanatin wa nahwihi washtanibi azwaka lil azwaka ko الفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومتنا ربما sai ce ta wa mata zidu fa bi ala sahihi wa huwa min fa'idati ko sai yake cewa menene uh, wal asla ya'ni al bayhaqi wa man aza wa laysa izad al humaydi mayyaza to wannan mustakhraj uh, al mustakhrajat kenan akwai mustakhraj ala sahih bukhari akwai mustakhraj ala sahih muslim cikin fa'idar al mustakhrajat na ɗaya ana samun ulul isnad na biyu kuma ana samun ziyada na kuma ana samun idan a cikin littafin asalin an yi tadrisi an yi ruwaya da an ana to wataƙila a cikin ruwayar mustakar din sai a sarraha da sama'i idan an samu shakka a cikin asali kamar bukari a cikin kitabul ashriba babu man sahalla al-khamra wal tamir bi ghayri ismihi ya koro isnadi yace qala hisham bin ammar haddathana sadaqa bin khalid qala haddathana abd alrahman ibn jabir har izo abd alrahman ibn gunum qala an abi malik aw abi amir al-ash'ari kaga yayi shakka amma in ka koma cikin mustakhraj ala sahih bukhari sai ga ruwayar an abi malik al-ash'ari kaga an samu korewa wannan shakkar a cikin mustakhraj da yana taimakawa wajen fiqhu in ana so a rinjayar da magana yana taimakawa wajen takhriji idan an samu tadlisi a tantance ko an samu wakafi ko insani ko wani abu da mai kama da haka shi dai iraki ya ce وما يزيد هو ما تزيد أبن دعك سامو نكار اللمذي تحكم بصحتي كيدتي وإن كان تجيني أنا صحيح وهو من فائدتي وانا أعرف من فائدة جوانيع جس مستخرجات جوانيع مستفتر فائل مستفتر فائل تو جوانيع لتتبتع كثيرا سؤال جوانيع su jabu jami'a aljami'a kuma littafin da ya tattara matsaloli daban-daban ashharuha shine littafin bukhari saboda jama'a abwabar dini kullaha min aqidatin wa ibadatin wa mu'amalatin wa hududin wa tarihin wa tafsirin wa manaqib wa ma ila dhalik littafin imam muslim shi ma jami'i ne أنا كرم دون الترمذي شيماء الجامع الإمام الترمذي يا هذا حتى إلى تصورته قال الجامع لأخ... لأخ... لأخ الجامع إمام الخطيب البغدادي لأخلاق لأخلاق الراوي وأعداد الصالح قال الجامع لبيان العلم وفضله هنا ابن عبد البر بعدين لك ذلك سيبو خالد ابن كوي جامع جوامع سنة ديوه wanda an yi rubutu ma akan jero da tattafan da aka wallafa su akan wa aljawami مستخرجات الجواميع ومشيخة مشيخة سنة لتتفيد أكي ولا فاصل حديثي kuma dama ai malam tun aka mai sai laqad atau bi tasanifin munawwa'atin ko to mashyakat wannan a yaran yan maghrib yan mashrik kenan yan maghrib suna ce musu fijrin ko kuma ana ce musu albarnamaj shi ne misali mutum ya zauna ya tattaro malamansa in ya tattaro malamansa ya jero su sai jera su ko akan shekaru ko akan abakat ko akan farufin ligaiya kowane malami ya ambaci hadisan da ya rawaito a wajen kamar yadda ah, al-imam ibn al-jawzi daga mashayikha mashayikhatu ibn al kamar kuma yadda tsarin da ibn imamu at-tabarani abul qasim sulaiman ibn ahmad at-tabarani sahib al-mu'jam kun ga al-mu'jam al-kabir nasa ai yayi shi ne ala asma'i sahaba ko dai irin musnad ne amma al-mu'jam al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-saghir duka a tsarin mashiyaka ne domin malamansa yake kawowa in ya kawo malamansa to sai kuma ya jiro hadisan da ya rawaito a wajen misali sai ce in ka tafi in dai ka taɓa buɗe mujam tsabar al-mujam al-awsat na tsabarani ko al-saghir in yazo ai ba ta yake ce maka kitabun tsahara ba ko kitabun sala sai dai ce maka babu zikru man ismuhu ahmad ma'ana min mashayikhi kenan cikin malaman sa sai ce haddazana sai ce maka ahmad ibn wani sai ka maka hadisan sa da ya awsat da ya al-mujam al-awsat to da ya tashi ya yi bajintar da ba a taɓa yin irin ta ba al'ujar musamman na ji dakta in dakta da samaran kabiru ko ba shi ma a sha daga fadlin mu'jam har ya taɓa da shawara ga wani irin sun ɗalibai akan ya kamata ya ɗau al-mu'jam ya yi aiki a kansa to amma yanzu alhamdulillah ni da malam nasir kaduna bayan wannan shawara ta dakta mun ɗauki al'ujamin sarai ɗin mun yi faharsarsa, kuma mun tantance hadisan ah, muna tsarin Allah ya ba mu dama da kusan shekara ɗaya ba mu ƙara taɓa komai a kai ba amma muna fatan Allah ya ba mu dama wannan aikin za mu yi shi da Allah domin a al'ujamin sarai shi ka za ka iya kiransa da suna mashiyaka dan dai ya shahara da mu'ujam ne shi yasa wasu malamai suna ganin cewa mashiyaka ɗin da mu'ujam kusan duk abu ɗaya ne kamar yadda kuma murjan kaji ani al-muslim kamar yadda ibn shi imam tabarani din ya a cikin al sai ya ce zikru manismuhu ahmad to in ya ta sai kawo malaminsa ahmad ibn fulan ibn fulan to sai ya dauko mafi tsadar hadisansa ko wani farzin min asrabi sai ya ambace shi dan haka baya muka hadisi ɗaya biyu to amma in ya kawo hadisin fa wannan hadisin hadisi ne domin a ƙarshe zai ce maka wannan hadisin ba a rawaito shi ba kwata-kwata sai ta wannan hanya ko ba a rawaito shi an wana ba sai ta hanya ba ko hadisan da suke babun guda ka ne to wannan maganganun muke so mu gudbi mu ta hakikin su don a fitar da mutane wani abu insha Allah tabaraka wa ta'ala to su wannan shine mashayikha an gane mashayikha ko wa mashayikhatin eh, mustakhrajatin jawami'in wa mashayikhatin muwaffa'atin daga cikin tasanif din nasu munawwa'a akwai muwaffa'at jam'u muwaffa al shine littafin da kusan mafi yawan malaman zamanin ko kuma duniya ta karɓa kuma ta yarda da abin da yake a sharwa shi ne muwaɓa imam malik an yi muwaɓa da yawa bayan imam malik amma galibi wasu sun yi gasa da imam malik ne to sai zanto وأما الزبن فيذهب الزفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ذاك إتا littafin muwatsa na imam malik shine sirajul kutub kamar yadda abu muhammad ya faɗa yana nuni ko a cikin wakarsa da yawa muwatsa ya ce sirajul kutub fil afaq ghabba wa tajul ilmi menene yanzu a ƙarshe dai abin da ya wato fitilar littattafai gaba ɗaya ya lullube dukkan wasu littattafai a tasanni da kuma sarari na samaniya abin da sa malik ya kira littafin da suna muwatsa kamar da zamu ji a lanshar gaba shine saboda da ya yi ta an aika wa manyan malamai waanda sun fi sa'atin su malamai dukkan su ra'auha wa wafafu wa tawafa'u alaiha تسميت بالموطا كما يدل على ما مجاميع لحواتي تنمى تمالي على الآل منها بيان حواسم عاقلكو مجاميع kamar irin su jami'ul usul fi ahadithur rasul na al-imam al-hafiz wanda yake na ibn al-asir ibn al-asir na gaya muku guda nawa ne guda uku ne ko kuma duk ɗayan mutum ɗaya ne kuma dukkan su sun shahara kuma kowannen su bannin sa daban akwai izzuddin ibn al-asir shine zuwa ko wanda yake da ne wanda yake da al-misl sa'ir al-misrun al-sahir wannan shine izzuddin ibn al-asir akwai ziyaquddin ibn al-asir wanda shine ne shine muhaddis ko mu'arrikh na'am cance-cance kusa shine muhaddis din sai kuma majduddin shine mu'arrikh shi ma mu'arrikh din ya yi. a birnin alkamil fi tarih shi kuma al-muhaddis din ne jami'ul usul da kuma an-nihaya fi zalil hadisi wal asar wannan sai kurke su suna cikin al-ashbah na taɓa kakkaranta kuwa ɗaliban mana hadisi kuma a karatu na wata ga masu bibiya tunda na ga akwai ɗaliban da yawa mun kawo su ibn taymiya akwai babban akwai karamin a akwai abul abbas akwai abdullah amma duk suna ɗaya ake iya gaya muku babari akwai na kirkin akwai wancan ɗayan ah, sannan tirmidhi akwai mai hadisi akwai wancan mai hikaya a cikin tirmidhi sannan gasunan su nan dai malamai za ga suna ɗaya ne amma kuma akwai bambancin sunaye wasu fi sunani wannan kamar da mafahar shi ma zai iya shiga ciki وتلك في السنن أو في المعازم أو ضمن المصنف صافي واكدابي تو وتلك في السنن وان تنكم وسمع لما سمى لبا السنن السنن السنن جمع السنة بالاصل السنة كما الطريقة آه، ان الدوائب من بهر واخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا والسنة والسيرة بمعنى فما استلاهم من ما لمن نا نا ما لمن حديثي a in aka faɗa ana nufin littattafan da aka ware aka wallafa su musamman don kawo hadisai da suka shafi ibada da mu'amala abubuwan da abin da shafi fikiru kenan umuman wanda an wallafa su da yawa akwai sunan na sa'id ibn mansur akwai sunan na al-imam abu dawud al-sijistani wanda ya shahara akwai as-sunan na Imam Tirmidhi wa yusamma al-jami' ahyanan sannan akwai as-sunan na al-Imam An-Nasa'i akwai kubra akwai sughra wacce aka hada aka ce masa muntaka da mushtaba sannan akwai sunan na Imam Dara darqutni na kasa kasa da dai sauran wannan sunan da an saba da su an sani aw fil ma'ajini akwai wanda suka wallafa littattafan ma'ajin jam'u mu'jam al-mu'jam kuma shine asali shi ne littafin da mutum yake wallafa shi domin faɗar sunayen shehunansa da kuma jero hadisansu a bisa tsarin harufin mu'jam ko kuma sunayen sahabbai da kuma jero hadisansu gwargwadon sunayen kamar yadda ƙabara ne a cikin alkabir akwai mu'jam na ibn al-arabi shi ma mun yi darasinsa mun yi nazarin sa da ɗaliban hadisi musamman wasu fita yanzu ضمن المصنف sannan akwai littattafan da ake ransu al-musannafan su ma sunan littattafai ne da ake ware su ake kawo hadisai da suka shafi ibada da fikihu da sauransu sai dai akwai ɗan bambanci tsakanin sunan da musallafa galibi su a sunan suna taƙaita ne akan al-ahadith al-marfu'a galibi fil A musannafat kuma yawanci suka kawo maka mawqufat da maqtu'at maganganun tabi'ai da sauransu wani a cikin fawaidin su shi yasa zaka ga malaman tafsiri suna yawan samun fa'ida ta ƙarin haske akan aya daga salaf a cikin kutubul musannafat an fahimta wannan ɗan ka'ida ce da tsika jiddan da yumkin an tusajjilaha safiyin wa akidati wasu littattafan kamar yadda nake fahimta wato ba su da matsala wasu kuma a iya samun waɗansu matsaloli a cikinsu ko ta hanyar kawo hadisin da bai iganta ba ko hadisin da ya zama maudu'i ne ko wani abu makamancin haka haka ne kuma na fahimta daidai kenan waja ana masanin bari ma ai wata magana ta zo mana masal zance na hikima ko na aya ko na hadisi ko na malamai ko na mutanen da suka shuɗe masu hankali wanda yake karami ne amma kuma ya kunshi zunzurutun ma'anoni wanda yana kunshi da tare ba ta rayuwa amma yawanci an fi kiran karin magana da suna masar sai dai hatta qur'ani ma wani abin jara mazarar masar kullu nafsin bima kasabat hina jara mazarar masar da yawa jawabin kalin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama mana da yawa maganganun wayansu mutane masu hankali yanzu a wannan lokacin da aka zo aka ce da Haris ibn Ubada al-Bakari aka ce masa ka zo kutsa cikin yaki aka ce ku zo a kutsa cikin yaƙi da tsakanin family din su Jassas ibn Murra da kuma family din su a ah, mahallin ibn Rabi'a aka ce bismillah zo a shiga yaki yace a a hadihi harbun lana qatali fihi wala jamal lana qatali fiha wala jamal yace ba raƙumi na a ciki ba taguwa ta dan me zan shiga to tun daga lokacin fa arsalaha masalan shi kenan sai kawai in aka zo kan abu a ce yanzu dan Allah بدا كي كذا كذا تي اه تميروا انا لا لا قتل فيه ولا جمل هل هذا ما قتل فيه نكو قال تاكم كوري كذي ابن الاسير يوتي ابن دي شهر اباكين مثلا هذا مكان تاشيني على مثل سائل اما ما ستحقيق ان تاكم اصل انت ان اكا يلزو ان اكا بقى مكتبة الوقتية تي اصل انت المثل الزائر كما يتمنى منه الشيخ عبد الباري من حماد الأنصاري آه، حفظه الله يذهب بتر منا سأل مثل شيء جيد اللي ديعه موسم الدفن عن شنجة فرسون كما الصحاح نا إمام الجوهة اليون في مثال سنة الصحاح تعمالي أن ندخل صحيح حين الصحاح بفتح الصاد كما إرسو البيان والتبين نا جاحظ هنا إذن في نفسه shi kuma shi ma wani suna ta albayan wa tabi wani rarrakin al'akhbar shari'a to wannan ja'ana matsalun wato tunuma hadisi ya zo mana asma ka ganin masar sai muka fassara shi da hadisi haka ne kuma nan asma wanda yake mai daraja asali sabil shine ma'ala wartafa shine sai a ce sama كما لأنه كان في سماتك شوق بعدما كان أكبر وحلت سليمة بطن ود فعل عرام تؤثمى لزمرتهم حديث يا زمان وانده شمت أو حكي دنگن إذا تاريخو كوكما دنگن إذا وإن وانا التوقع لمن حديثي كالغيث أنبامو مثال السوء كالغيث والعشب والصفيا لأنفاسي gashi nan mala ya ce ushira bi zalika ila hadisi abi musa al-ash'ari hadisin abu musa wanda bukhari da muslim suka rawaito أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم kwatan kwatan abin da Allah ya aiko da shi na ilimi da shari'a kamar da gaisu kafir kamar mamakon ruwa ne a saba arzan da ya sauka akan wata gona ko kasa fakana min hana qiyya habilatil ma akwai ƙasar da take tana da kyau da haka ta iya shanye ruwan fa ambatatil kala da aka yi shuka sai ta fitar da abin da dabbobi suke kiwo wal ushrul kathir da itatuwa masu yawa wa kanat minha ajali akwai wata kuma take dan dauri ce amsakatil ma akwai wata kuma take ajali ba za ta fitar da iri ba amma dai ta amsakatil ma ta karɓi ruwan in aka tona za a samu ruwan a ciki na rijiya amma ba su da 'ya'ya ba fa nafa Allah bi annas fa sharibu wa saqaw wa zara'u wa asabat min haqa'iba kuma ruwan da ya sauka sai ya samu wani bangare ukura daban inna ma hiya qi'an wannan kan kasa ce wacce take dan dauri ko fako la fi kuma an ita ba za ta iya rike ruwan ba wala tunfi kala'an ko wala ba za kuma ta fitar da komai na tsiri ba وذلك مثل مثل من فقه بكسر القلب ثم أنت فقه أسرع في الفهم وأن فقه كما فهم في دين الله ونفعه بما بعثني بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وأن حديث رواه البخاري ومسلم عشان ذا أهانش القلب من الآية shine sai mala ya ƙara misali ma yace fi ma rawahu abu musa wa akhrajahu muhammad al-ju'fi fi bab ihdathi yace cikin hadisin da abu musa ya rawaito imam muhammad al-ju'fi shine imam al-bukhari ya rawaito shi to gashi nan mala ya faɗa mana ma a babu yake cewa ba kitabul ilmi babu fadli fadli man alim man alima wa allama ya kawo mana nambar hadisin to shine nan ya isharar zuwa babu ihdath ko Shi ne babu ilm na alhadasu kuma asalin sa shi ne alhadi alladhi yajibu al-kafir wa musulmin filfa fada'il wa muslimun fil fada'il da kuma imam muslim ya rawaito shafin a cikin al-fada'il kuma sai kuma imam ahmad ash-shaybani kadhalika an-nasa'i nasa'i kenan ko haka nan imam an-nasa'i wa ba'd karrasi da wasu littattafan da can kurra nan kuma karra wannan ana yin biha al-ajza al-hadithiyya khassa wannan kuma yana nufin wasu littattafan hadisin ma kowane iri ne kula da al-ajza sannan wannan ya halatta a bashi na hadisi ba da ka'ida malaman da cewa babban dalilin da yasa ake ikhraji ake tahrijin shine ba'su al-thiqa domin a sanya yarda da nutsuwa a zuciyar wanda yake sauraron tahriri wannan shine al-ghayatul asma to in har hadisi ya tabbata a cikin littattafan da koda a iyasu ya tabbata kawai baka buƙatar ƙara bayani ya halatta ka takaita a kan kamar misali hadisi ne rawahu bukhari wa muslim wa rawahu tirmidhi wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah don ka ce muttafaqun alayhi kawai bukhari da muslim ka iya shi sai dai in ka so istifsali to kana da tsarika ne tsarika ta farko shi shine ka faɗo su gaba ɗaya wanda yawanci ba a cika haka ba sai in ba bahasi ake yi tsarika ta biyu kuma shine ka ce rawahu bukhari wa muslim wa ghayruhuma kamar da malam ya anan wa ba'd qurrafi duk wannan malaman hadisi fa'ida ce da ilimi wa anau zalika aw lam ya'nu biha ko da da gangan suka ko ba da gangan ba lokacin in ka kwalbasa sai ka samu wata fa'ida amma wani lokacin sai ga wani in yazo zai maka takarijin hadisi sai sai wannan hadisin gashi bukhari da muslim sai rawaito zai sai rawahun nasa'i to in ka sai rawahun nasa'i akalla in dai a babu ne na ilimi ana buƙatar ka faɗi matsayin tun tunda ba komai ne ke cikin sunanin nasa'i wanda yake karɓar ba iraki yake cewa wannan sa'i yukhruju malam يجمع عليه تركا مذهب متسع ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا إمام النسائي شي قائلة شيء دمة من دا بأي إجماعي أكل شوى متروكي بني تزيي فتر مثل حديثي ضد شوى طارق أو ظل استدراكي أكل ونم مجانا a cikin sharhin nukuba amma dai wannan shine abin da ba ta rasikan fi azhanin al-muhaddisin musamman a wannan zamanin راجل كثير امام النسائي سوء ولتاه الصفاطيني بن شتات ومن ومن عليها اطلق الصحيحه دون ديتي ده ابي داود ده الترمذي ده دا ده ابن ماجه ايش يقول صحيحه تو فقد اتى تساهل الصريحه قد يا زور التساهل قرر فلك فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها دون غالب وجاء kuma dai har yanzu shi wannan matsalin din hadisin wani hadisin ya zo cewa ya hamilu hadal ilma hadisin da na kawo muku a baya ya hamilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu shi nan fi asari fi asari min kulli khalafin a wannan an yi wa ɗin ɗauri saboda laura ta waka don ya dace min kulli khalafin khalafin saboda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf fa khalafa min ba'dihim khalfun ne ko da haka wannan shine daidai fa khalafa min ba'dihim khalfun ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه وعرض مثله يأخذه ولم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب كما يأتي سورة مريم فخلق من بعدهم khalfun aba'u salata to wannan shine daidai kenan وجاء يحمل هذا العلم في أثر من كل خلف عدول نخبة a kowane zamani da suka gaji zamanin da ya wuce to inda za su ɗau wannan ilimin su ne mafiya nagartar mutane sai ya ƙarasa mana yamfuna tahlifa man yaghlu wa man yafqu za su dinga kore ƙarya ko ta harifin canza magana ta masu guluwi masu zurfafawa wa man yaftu da kuma wanda suke yi wa alƙur'ani wanda suke yi wa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shige as shi shine fada ake sa a Hausar zaure mana a dira akan abu ayo abu irin diran da maje take wa Iran in ta rutsa shi shine a saqwa ko laqad bi'u 'ala al-ghanam to wa muftilin ahli ihdath wa khilbati da kuma ƙaryar da makaryata masu bida'a da kuma ƙarerai suka kawo to duk malaman hadisi manzon Allah ya gaya mana a cikin wannan hadisin cewa su ne za su yi kokari su kore ina ganin dai ba zai yi mu karasa wannan manzuma gaba ɗaya ba malam da zarar episode din ya cika sai mu ta sai malam ya karasa mana wa insha Allah kafin magana kan muwatta وأرسل الخبر بعض الحاذقين على وحسن الخبر بعض الحاذقين على تعداد على تعداد أوجهه من إنكم فيسير كالراسي وقوله نظر الله امرأ سمع مني مقالا وأنما عند أكيافي هذا دعاء وإخبار لفضلكم أنتم شعار له والناس نفناتي في قوله إن أولى الناس بي فضل لأهل أخبرنا في خير إهدافي فكلما ذكروا فكلما ذكروا اسم النبي أتوا له صلاة وتسليما سوى ناسي يأتي وحسن الخبر بعض الحادثين wasu daga cikin ƙwararru masu hazaƙa cikin malaman hadisi sun hassana wannan hadisi ala a aujuhi saboda yawan fuskokin wannan hadisi آه، شيخنا شيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف هو الشيخ آه، آه، من خيرنا شكرا الدوام في جامعة كمان شكرا أي الله ينصر الصباح ما يتوع إلا شيء قبل بريا قوي لو كم أنا مكينه كم ما في في بكل شيء شبكو شيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف هو ما لم بدرس إنه يسبر الشيء ويا يتخليج من حديث يا حتى طرق من حديث جبال ina jin lokacin da muka yi zarwar ta'adil da yan alibi mun ko hanyoyin ko mun zo mun karanta a littafi ina jin sun kai kusan hanyoyi arba'in da wani abu turɗin sun kusa hamsin kowace ɗariƙa ne tana da nata raunin amma dai in aka tattara su wasu daga cikin malamai suna ganin zai iya zama hadisi ne hasan wanda daga cikin wanda suka tafi akan ingancin hadisi akan tafsirin hadisin in ban manta ba akwai al-imam al-hafiz ibn abdul bar Allah ya kansa da rahama ya kawo shi a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi da shi ne ma ya kafa hujja akan cewa lokacin da ake bayani akan al'adala cewa bima tu'rafu adalatu rajul kun sa akwai mazhaba biyar ko mazhaban farko da shuhratu da istifada ko kamar kamaliki musulmiyan wannan shine mazhabul jumhur الشهرة والاستفادة sai na biyu kuma tarfisul imanin min a'immatin sha'an ko to daga ciki akwai mazhabar Ibn abdulbar akan cewa kullu man hamala ilmal hadisi hadith fa huwa adalun wanda kuma istadalla bi hadha al da kuma bai harsana shi ba da masu saba lahu al-istidlal wa ana amilu ila ma yamilu ilayhi shaykh ni ma na karkata a korike wai يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى تكون لكم عند wasu na cewa wannan a wajen mu bai halatta ba aka ce to waye kuma bari har ya zama kuna da waje za ku ce a wajen ku to ni ma na rafi da su malam asiru khalfa rikabar nujri da arjin mu'ammilan kashfa ma la qaitu min iwaji fa in lahitu min ba'di ma sabaku fa kam li rabbil wara fi dhaka min faradi wa in baqitu بوجه الأرض منقطعا فما على اعرج في ذاك من حارب لما لا كركتا كما يجب ما لا يكركتا إذوا تحسين حديث فان إرسو فمعتمدي الشيخ شيني وتواقع الأكرا ويتو وإن كنت اشك في نسبتها إلى من نسبت إليه هذا إن كنت لم أحسن فشيخي مسلم إني لمنتسب لمنتسب الشيخ الدكتور لي وقوله كما قال فدم من الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني wannan kafin nan ta'adat kun ga malam da anan yace ta'adat ko bai sai ti'adat ba saboda ka'idar da malamai suke cewa duk kalmar da take mazdari ce kuma ta zo ala wazan taf'al ko tif'al in dai masdari ce ba suna ba to wannan bi fatihi atta ne kalmomi biyu ne kawai suka zo da kasa shine ne tibiyan da tilqa wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay sai kuma ma tawajjaha tilqa a madyan amma banda kalmomin nan biyu duk wanda kaga ya yi wa masdari alawazan taf'al ta'u din ya masa kitara to yi kuskure haka mana yawa amma suna kamar timsar kaga timsar ai ba mazgari ba ne suna ne wannan babu ne to shi yasa nan kun gani malam ya muku <laughs> ya muku fasahar ko ya sanya ta ko ta'adad da haka ka ce ti'idad da haka zaka iya cewa tas'al kakka ce tas'al ko da alna fa a'taytum wa udna wa udtum wa man akthara tas'ala yawman la yurani زهير بن أبي سلمة وقوله نظر الله امرأ سمع مني مقالا أيضا ذا الله يفعل وانا حديث وانا حديث متواتر cewa wanda tawasuhu aghna an takhrijihi Mazalaci ce nabdar Allah sami'a minni sami'a minna ya zo da lafuzza da yawa da yawa wasu ba su fahimci mafhumin wannan hadisin ba in ka karanta qur'ani zaka ji inda Allah subhanahu wataala yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira akwai fuskokin da rana alkiyama farare tabbata saboda a ranar fuskoki kala biyu ne yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh to manzo Allah yace Allah ka sanya mutum ya zama cikin masu farar fuska amma wani mutum ne wanda ya ji hadisi daga wajena kuma ya yaɗa. to wannan ba ta isa falala ba wannan ce falala ta goma ko ta sha ɗaya da malam ya kawo a yanzu wa'an ma kuma ya ya isar da wannan hadisin zuwa ga mutane wannan yana daga cikin alfazul muhaddisi yawanci yana ɗaya daga cikin siyar na bayanin hadisi masu yi ko misali a ce an fulan wa an mahu ma'ana wa rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wal asr fi at-tanmiya huwa bunƙasa abu da kuma ƙara masa yawa inda a kiyasi a wajen mutane masu hankali jam'u haza hada du'a'un kaga wannan addu'a ce ta alheri wa ikhbarul li fadlukum da kuma bada labarin falalanku ya ku malaman hadisi antum shi'arun lahu wan nasu nasu antum ku malaman hadisi shi'arun lahu alha'u malam tana koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum yakan sa tufafi kala biyu ko ba haka bane yanzu in kai wanka ka gama shiryawa sai ka ɗauko 'yar ƙaramar riga soci sai ka sa ko haka ne an san soci <laughs> ka san ta a da kenan mala a yanzu an daina yayin ta ya ke ce masa yanzu ne eh singileti da turanci ko mun so su muka sani to in ka ɗauko singileti ka kasa sai kuma ka ɗauko rigar ka kasa a kan singileti wanne ne ya fi kusa da kai singileti to ita ake kira shi'a rigar kuma ita ake kira bisa to in ana so a nuna wani ya fi kusanci da wani fiye da kowa sai a ce fulanu shi'arun da shi ne gab da shi daga shi sai shi to in ana neman ya yan fadar manzan Allah sallama yan gaba gaba su ne shi'ar bi masabati shi'ar lahu wannan isti'ara ce makaniya to fa antum ya ahlul hadith antum shi'arun lahu wan nasu ragowar mutane kuma nasnas malam ya ke so nasnas da Hausa ne an ce wani ƙwaro ne an ce dai eh, menene zahaban nas wa baqiya nasnas wannan أثرت عن بعض السلف ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند مسند البزار من تابع أما بإسناد ضعيف جدا nas ɗin kamar wani kwaro ne amma ko kuma wata tsutsa ce amma asali kalmar nas sun ce ma'akubin ne min nasa ya idan ta harraka duk abin da kana ya ta harraku yi da shi yasa ma kamar yadda ya tabbata a cikin tafsir na ibn jarir al-tabari da musannaf daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا تسجيل سورة بني إسرائيل sai ce kana nasun minal insi ya na nasan minal jini nasan minal insi ya na nasan minal jini ma ma'ana nasan minal jini yani ummatan minal jini kuma aljinnu kenan saha في حق إطلاق الناس لأنهم كانوا يتحركون yadda wasu malamai suka سكة to wannan su nasu nasu ragowa kuma mutum mutumi ne ka iya cewa ka mutum mutum ne ko muna mutum ne in ana magana suwaye mutane to eh, malaman hadisi su ne mutane Sai kaulihi domin ya zo a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda malam ma zai mana sharhi ma anan inna aulan nasi bi lallai mutanen da suka fi cancantar a ce ni nasu ne in suka ce mu ne na annabi za a gaskata su suka fi dacewa da a ce musu na annabi ne ai su ne waɗanda suke yawan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda ya zo a cikin hadisi gashi nan malam ya kawo mana na أولى الناس في يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة نعم إن أولى الناس بي فضل لأهل أخبارنا شيما wannan ya isa mu kirga shi a matsayin falala ga malaman hadisi su ne ahalu haddasa su ne ahalu akbarana fi khairi ihdasi wato malam ne yace ma khairu ihdasi na na fi khairi ihdasi a cikin fitin a ilimi wannan alikun din da kuka danta babu ita kuskuren rubuni ko da ke a tawa ne ban sani ba ko a ku akwai فكلما ذكروا اسم النبي أتوا له صلاة وتسليما سوى نازي da zara an ambaci annabi sai ka sun ce sallallahu alaihi wa sallam ana ambatan sunan annabi sai sun masa salati siwa na fi sabanin ragowar mutane ko kuma sabanin mutum mai mantuwa wanda ba lalle ne ya ma ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam a rubar da kuma a ce ya yi masa salati wannan ku duba wannan alkalami na biyu za ku tarar da تقريبا وانا حديثة ما نسوي جواب السبيل فلكي سوزي بيتنا ثلاثين دا بكتفت انا وجهي من ناقكم انا شيركو وفسر ابن المدين خبر طائفة منصورة بهم ذا خير مقياس وفسر الحنبلي الفرقة المثلى بهم توكلهم يا سائر الناس yace wa fassara ibn al-madini sannan ali ibn abdullah ibn al-madini Allah ya ji kansa da rahama a cikin hadisin muawiya ibn abi sufyan da yake da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man arada Allah bihi khairan yufaqihu fi din wa inna ma ana qasimun wa yu'ti Allah wa la tazala qa'ifatun an san hadisin ko shine hadisin qa'ifatul mansura da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zahiri ala al-haqqi zahirin la yadurru man khalafahum ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك على خلاف الروايات وأن الرواية البخاري تأتي كتاب العلم باب من أراد الله من يريد الله به خيرا ابن المديني يتي وأن ولن تزال طائفة وأن طائفة عندما الله يفعل to ibn al-madini ya fassara bihim da su malaman hadisi yace su ne an za ka rawaito daga imam ahmad yake cewa in dai ko ba su ne ba malaman hadisi ne to ban san ko Allah yana da wata baifa bayan su ba za khairu bil qiyasi wannan mafi alherin kwatance kenan ko kuma ma'auni wajen auna wa'annan mutanen da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa fassara al-hanbali musna sannan al-imam ahmad ibn hanbal ya fassara wannan alfirkacin musula maɗaukakiyar ƙungiya da ta fi kowace kowace ɗaukaka ga girma mara ce alfirkacin musula shi al hira bil firqatin najiya ita ce zai wannan din na yi riga malam masallaci bihim ya fassara da su malaman hadisi fawaqqirhum ya sa irin nasi fawaqqirhum ku girmama su ya irin nasi ya kura ruwar ga magarin mutane domin Allah ne ya ɗiba ya ba su إن الملائكة حراس السماء وهم في الأرض عند النبي عند النبي من خير حراس ومن جرى مائلا من غير صحبتهم يسير في ظلمة من غير نبراس أو مثله مثل من يبني له سكنا بدون باب ولا سقف ولا وإحلاس كذاك من يبقى كذاك من يبغي تدقيق حنطته بغير آلات تدقيق كمدراسي دع ما روى الطبراني في فضيلتهم رواه في الأوسط عن ابن عباس وفيه سماهم خلفائه ودعا لهم وليس وليس صحيحا عند أكياس إسناده نكر بل باطل فخذوا ما صح وارموا بموضوع لأخفاف يتي إن الملائكة كم إن الملائكة هو ملائكة سبودا أن أن أن أن مثل ترخيمي مرخم كما ya halatta a wajen cewa idan aka yi tarhimin suna to ana iya gina shi akan kisra kamar yadda ya zo a cikin waccan waƙacin rurkai sama bisa wannan da cikin mu'allakar ta ne ko inda yake cewa ya yake tsani a haru ya zo a ruwayar a haru tarabar an durika wa mizahu kalam ilyadaini fi haliyin mukallami ya zo kuma a cikin nuskar zaugani a sahi ai a sahihu a sahi shine a amurin kani'a to sai wani sai abin da ya yi masa kisiran nan saboda haka ake gina shi tun da murakkam ne a sahi bai ce a sahu ba to sai mu ce innal mala'iki su kan mala'iku ko kuma akwai wani ne, haka ne ko yawa inna ka san karamin sani innal mala'iki kurrafu samai mala'iku su ne suke ba sama kariya duk sanda shaydanu suka je za su sato ji to fa atba'ahu shihabun saqi mala'iku sai su harbo musu wannan mashin na sauraro wahum fil ardi su kuma malaman hadisi a nan duniya inda nabi dangane da annabi min khairu qurrati sune suka fi ko sune mafi alherin masu ba shi kariya nan karanta inda nabi annabi kamar da muke faɗa da Hausa an shafe alhamza da ya halatta a waka dama ƙara alhamza a inda ba ita ko shafe ta a inda yake akwai ta wannabi kuma a hakan sama yana nufin mahudun ne minan nabawa bayan yanbu idza ala wa tafa wa rafa'na laka dhikra sannan kuma annabi ɗin da alhamza shi kuma minan naba'i ba da labari kenan al-qurra'u gaba ɗayan su suna karantawa da annabi nafi'ul madani kuma shi kadai yana karantawa da annabi'u a jam'i da ifradi wa jam'an ko me ya faɗa ne imam shafi'i وجمع وفردا وجمع في النبي وفي النبوءة النبي النبي وأولاد المؤمنين آه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء الغير wannan duka haka warshe yake haka na ci yake gaba ɗaya ma da warshe da tsarin ko so fil ardi inda nabi min wa man jara ma'ilan min ghairi suhbatihim duk wanda jara ma'ilan ya karkace ya iya su malaman hadisi min ghairi suhbatihim yasiru fi hulmatin to ko zai dinga tafiya a cikin duhu tafiyar ga tafiyar daraga kuma duhu min ghairi nibrasi ba tare da cocinan ko kuma garwashin da zai haska masa gabansa ba wannan kaga yayi daidai da baitin da Imam Ahmad yake yawan maimaitawa yake cewa لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار دين النبي محمد أخبار صلى الله عليه وسلم لعلم المطية للفتى الآثار yace أو misluhu ko kuma shi wannan mutumin da ya karkace ya bar malaman hadisi ka ba shi ka kwatanta shi mislu man yabni lahu sakanan sakanun yubna lahu sakanun kamar mutumin da ake gina masa mazauni biduni bali an gina masa gidan amma ba a yi masa kofa ba wala saqatin ba a yi masa rufi ba kuma malam ihlal ba a yi masa kuma shimfiɗa ba to wannan sai ina zai shiga ɗaya kenan inda kuma zai shiga to kuma ba ba sama ba kofa ba shimfiɗa ya zama gida kenan ba zai zama gida ba sai a nemi masa wani sunan kaza kaman ya bughi ta hibbatihi ko kuma ka bashi misalin wanda ya ɗauko dawarsa ko alkama zai niƙa ta bi ghairi alati tadqiqin amma shi ba tirmi ba ɗan bida babu magogi babu injin niƙa ta yaya zai niƙa da bakin zai dinga tauna ka kalidirati kamar abin dandakawa ko ya eh, dutsen nika kaga wannan wato ba zai yiwu ba da amara wa tsabara ne fi fadilatihim rawahu fil awsati an ibn abbasi bari ka bar abin da imamu tsabara ya rawaito a cikin mujamul awsat dangane da faralan malaman hadisi daga Abdullahi dan Abbas wa fihi wanda a ciki aka ambaci cewa sammahu mu annabi ya kirawo malaman hadisi khulafa'ahu cewa su ne wa fihi sammahu mu khulafa'ahu kenan zai zama sai a gyara wannan wa fihi sammahu mu khulafa'ahu wa da'alahum kuma ya musu addu'a wa laysa sahihan inda a kiyasi. wannan ba ba ingantacce ne a wajen malamai masu hankali malaman hadisi isnaduhu sanadin wannan hadisin nukurun ai munkarun isnadin sa munkarun ne bal batilun kai bar ma hadisi ne na ƙarya fa ku zo ma sahha ku kyala wancan shi yasa da yace da to kuma sai sai ku zo ma sahha ku ɗauki hadisan da suka inganta mu bi mawdu'in wato ku kyale hadisan da suke mawdu'ai na ƙarya لأخبار مرة أخبار الجمع نعم مجوة mutanen waje to eh, ina ganin lokaci ya taho zan dakata a nan muna da rabuwar baiti na arba'in da bakwai zuwa na sittin da tara wanda da zan so a ce malam goban allah ya kai mu yanzu da kansa ya karasa mana idan muka gama kuma sai gobe za mu gabatar da muwatta ta imamu malik da wakai kai fi da talibin ilmin minha sannan kuma jibi akwai lakcin mala alƙalin hotoro ita kuma ta yi an yi an gama kenan to sai kuma ranar litinin akwai kwamfiliya shiriya kamar da na faɗa zai burge ku sosai akwai musabaka kuma ta waka saboda duk wanda kuka sani masu waka za ne kuma ta hausa eh, akwai mawaka na hausa masu hikima za su zo su yi mana waka ta hausa amma ba irin waƙe da ake irin wanda ake rawa ake kiɗa ba ba kiɗa ba rawa dai waƙa ta hikima za a yi wata kuma mu ma za mu ɗan samu tarihi a cikin zuciyarmu kamar yadda malamai suka yi ko ba haka ba malama yana da waƙoƙi shi ma kuma za ku yi mamaki zai zo a ranar litinin din za ku ji waƙoƙinsa insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma akwai wanda ya waƙa ya rubuto ya kawo mu duba in ta tantance a yi an tantance a yi arzinta insha Allah zan ba malam ya tsufa albarkacin bakin sa karshe a je jimriyarsa ne kuma mu tashi sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu ya Allah a zo da yau da yawa ba a zo karfe goma ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wato wannan shi ma za a ɗauka? wato ban so malam basiru cewa ne kawai ya gaya malam uzurina na tashi da ɗan abin nan alsa ta riƙe mun kafaɗa to shi kuma sai ya gaya malam malam kuma sai ya faɗa ba na so a san cewar ga abin da ya faru to amma duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya aikata akwai hikima a ciki Allah ya sani na cika da farin ciki kuma har yanzu ina jin daɗi da na zo na tarar da malam yana karatu sai kasance wato za ku yadda da ni wasu abubuwa da aka kawo a sharhin kasidar da aka yi kuma wasu abubuwa ne da wato aka ɗauko su ba a nan ba iyakata da madina sai dai kawai in je ziyara je umra ko aikin hajji amma su malam sun je sun zauna sun zama 'yan madina to kun ga da a ce ni ne na zo nake abin da abubuwan da aka ɗebo na madina aka kawo mana da ba zan iya kawo su ba ana fahimta su kun ga wato allah ya shigo cin al'amarin sai ka faɗa ta ta riƙe ko ba haka ba na fito da ƙyar ba ma wanda ya wallahi ba wanda na gaya ba kuma wallahi har yanzu ko karya ya yi ba ba wanda na gaya ba kawai dai na damu cewar gashi lokaci ya abin nan mun makara to kuma ina zuwa wallahi sai na samu waraka to ana fata wato malam ya daure idan Allah ya kaimu gobe lafiya ya ƙara samun karatu kawai abin da nake so in tambayi yan uwa shine abubuwa da wato aka gina waƙar a kai ko kuma saboda shi an fara ganin su suna fita to shi kenan wannan kawai shi ne abin bukata Allah subhanahu wata'ala ya sa mana albarka a cikin dukkanin abubuwan da muke yi Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki kawai dai watakila da na zo zan ba da haƙuri akan wasu abubuwa akan wato wasu kalmomi wanda dalurar waka ce ta sa aka yi amfani da su kada mutane su fasata su a baki saboda na ce wannan su suna shi sa ma wato ainihin fasar na ki faɗa da kuma wato nan da aka ce mutanen wofi shi ma ainihin fasar sai na gaya mala saboda kada mutane su ji ko an ci zarafin su ko abu abin da laura ce ta waka ko ma in ba haka ba tunda kuma mun shigo birni idan ba ka so kai ma ka shigo cikin jam'iyyar hadisin mu na baki nan ba assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah ina ga mun zo ƙarshen zaman mu na yau muna roƙon Allah abin da muka na alkhairi Allah ba mu ladansa Allah ya ƙara wa malam jagora lallai kam nima abin da na gani abin da hod ya gabatar gaskiya sha Allah wa jazakallahu khairan eh, maganar da muka yi akan hudur wanda suke da karatu hayan ɗalibai ina ga kamar akwai sauran magana eh, karfa abin ya kai kuma a rufe getin ko kuma wata bibiya ta ɗaya bayan ɗaya mun yi sanarwa tare da ɗalibai wajibi ne ta ɗalibi ya zo wannan zaman da za a wannan kwanakin gaba ɗaya kuma na yi magana na ce ban da hidu min kuma da ra'ayi shi wanda ya zo ya sanar wanda ba su zo ba akwai whatsapp akwai facebook akwai waye a sanar da yan uwa lallai a gayyato wanda suke waje su halarta ko kuma wanda suke nan wajibi ne ɗalibi daga hadisan da hadisu wajibi ne akan sai zo wannan karatun gaskiya kana da abokai da yan uwa na ga wannan alkhairi bai kamata ka musu ruwarsa ba in har kana da aboki da zai halarci wannan alkhairi ina ga ma kamata ka masa ruwa ba amma dai kai ɗalibi na hadisan kuma da su wajibi ne akan ka kuma lallai ina bukatar da Allah mai kiyaye Allah ya mana jagora muna kadda rukun Allah ya kaddara mana ganin gobe lafiya mun yi kokari mu halarta a kan lokaci subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka